malam abdurrahman dan amru amru dan yuhmidu ana mashi alkunya da abu amrin auza'i wanda aka haifa hijira da shekara 88 sannan ya rasu hijira da shekara 157 ya rayu kenan shekara 69 a duniya Allah ubangiji ya gafarta mishi wulida bi ba'al bak an haifa al-imam al-auza'i abdurrahman al-auza'i a garin ba'al bak ba'al bak yanzu tana cikin kasar abin nan ne lebanon beirut wani sha'a bilboka ya taso a wani gari da ake ce mashi alboka wanda shi ma ƙasar sham ne yatiman ya taso maraya fi hijir ummi cikin kulawar mahaifiyarsa maraya ne wanda ba shi da uba ubansa ya rasu sai dai uwa wa kanat tantafilu bihi min baladin ila balad wannan dattijuwa mahaifiyar al-imam auzai rahimahullah ta kasance tana tashi da shi ta je wannan gari ta je wancan gari ta shiga wannan gari ta shiga wancan gari lam yatawajja al-awza'i ila al-hadith fi mabda'i hayati al-imam al-awza'i a farkon al'amarin rayuwarsa bai fuskanci watan karatun ilimi na hadisi ba farko wa inna ma tawajjaha ila dirasatil adab abin da ya fara karantawa shine ilimin adabi na larabci وبعد أن أخذ قصا من هذه الفنون bayan da ya koyi wani rabo daga cikin ilmomin adab wajaha ila dirasatul hadis shi kuma ya fuskantar da akalansa zuwa ga karanta ilimin hadisi wa qad istata'a fi muddatin wajiza an yajlisa lil ifta wa umruhu lam yatajawaz 25 malam auza'i Allah ya bashi gamdakatar ya samu halin zama domin ba da fatuwa da karantar da ilimin hadisi tun bai wuce shekara ashirin da biyar ba wayara jullatul muhaddisi na annal auza'i sannafa kutubahu ba da ma ja'a ila yahya ibn abi kathir dukkanin malamai suna ganin cewa al-imam auzai ya rubuta littattafan shi ne bayan da ya zo gun malam yahya ibn abi kathir wanda malaminsa ne وهذا يدل على أنه نبغ في علم الحديث في مدة قصيرة وانا yana in zuwa ga cewa ya kware a ilimin hadisi lokaci kankani saboda daga sanda ya fara koyon karatun abu na farko da ya fara yi shine ya tafi gun malamai irin su ya haibu na abi kasirin kuma bayan ya dawo daga wajen su ba daga jimawa ba sai aka ga ya fara rubuce-rubuce da kenan da wuri ya fara rubuce sa a cikin ilimi والأوزائي كان من الأئمة المتبوعين الإمام na daga cikin limamai waɗanda suke ana koyi da su irin su Maliku da Abu Hanifa da Ahmad ibn Hanbal da Shafi'i da makamantansu wanda ake kallon a matsayin abun koyi suna da mazhabobi a cikin fiqh na musulunci shi ma da yana da mazhabi wanda ake koyi da shi wa kana ahlu shami ala mazhabi daukatin mutanen ƙasar sham sun kasance suna bin mazhabin al'imamu abdurrahman al'auza'i ne kama kana futiya ta duru alaihi fil andalus kama yadda kuma a wancan zamanin fatwa ta ci gaba da kewayawa akan mazhabin al'imamu abdurrahman al'auza'i a ƙasar andalus fi zamani ila zamanin hakam ibn hisham har zuwa zamanin alhakam ɗan hisham ɗan gidan abdurrahman kenan arrababi wato ɗaya daga cikin sarakunan daula ta banu umayya a yammacin duniya bayan shuɗewar daular su a gabashin duniya dama daular andalus a farkon al'amari tabi'a ce ga daular banu umayya da ke sham domin su suka kai musulunci andalus ta hanyar fatho a shekara ta casa'in da ainihin wato biyu bayan girman zala su a a wannan zamun nan to daga lokacin sai zama daular musulunci ta andalus tana zama kamar wata jiha ce wadda ke da take da ainihin wato biyayya ga gwamnatin tsakiya ta banu umayya wadda ke take dimashku sha sannan bayan rugujewan daular banu umayya a gabashin duniya abdurrahman ad-dakhil mun karanta a baya wanda ya gudu din nan ya tsira da rayuwarsa ya je andalus ya ƙara jaddada wannan gwamnatin to wannan da ake magana a nan alhakam ibn hisham jikan sai alhakam ibn hisham ibn abdurrahman abdurrahman din shi abdurrahman dan umayya dan dan muawiya jikan marwan dan hakan din to to wannan jikan nasa a zuwa zamanin shi wanda ya rasu hijira shekara 209 kenan a zamanin shi ne aka san da akalar mazhabin fiqhu a ƙasar andalus ya kuma malikiyanci daga mazhabi na auza'iyya daga nan kuma sai mazhabin ya indisari babu shi a yi wa kana al-auza'i min a'immatil jarh wa ta'dil al-imam al-auza'i na daga cikin limaman al-jarh wa ta'dil wanda suke da magana akan mazaje ta fuskar amincewa da mazaje ko rashin amincewa da su qala ibn abi hatim al-imam abdurrahman ibn abi hatim ar-razi rahimahullah yace wa kana min al-ulama al-jihad da an-nuqad min ahli sham wannan malami na daga cikin kwararrun malamai waɗanda suke gogaggu masu iya tace mazaje daga cikin mutanen ƙasar sham kama addahu ibn adiy wa ibn wa zahabi dimnan nuqat kama yadda duk waɗannan malaman ibn adiy al-jurjani ibn hibban al-busti al-imam az-zahabi rahimahumullah ajma'in dukkaninsu da suke lissafin wato malamai waɗanda ake itimadin maganganunsu a jarhuwar ta'aziz sun lissafa da ainihin wato a malam al'imamu abdurrahman al'auza'i rahimahullah wa yadhkuru yahya ibn sa'id al-qattan annahu sa'ala al-auza'i an ar-rajul yahimu fil hadithi fa qala bayna bayna ya imamu yahya ibn sa'id al-qattan rahimahullah ɗaya daga cikin manyan malaman hadithi ya ila wanda zamu zo mu tarjuma sa a gaba ya taba tambayar malamin su abdurrahman al-auza'i game da hadisin mutumin da yake yin wahami wata rana ya dace wata rana ya kuskure ya za a yi da shi faƙala ya ce baina baina tsaka tsaki hadisin shi yake zama ba a tunkuɗewa gaba ɗaya ba a karɓa gaba ɗaya sai an tace sai an duba sai an darji wa kana auzai shadid taharri tahri fi an war riwaya al-imam abdurrahman al-auza'i ya kasance shadid taharri yana da tsananin tacewa yana da eh, dan gaskiya yana da taka tsantsan fin naqal wajen ciro magana war riwaya da kuma bayar da labarin abin da shi ma'ana wajen koya shine annakal kenan da kuma zuwa ya karas da abin da ya koya ya ce wane ya gaya mana to a dukkanin biyun yana da taka tsantsan da tacewa mai ban mamaki yana daga cikin mutashaddidun a wajen ainihin wato jarhinsu in ka kuma littafi na alimamun zahari wanda ya zikiru mai yi'uta madu ƙauluhu da jarhi wa ta'adil da kuma na ainihin wato laknawi abdullahi laknawi shi ne ƙa'idatun jarhi wa ta'adil da kuma littafin ha'ilawa abdurrahman sakhawi shi ma kawai da jarhi wa ta'adil shi ma ya yi maganganu akan haka da makamantan ire-iren waɗannan ya ƙulu yana cewa kunna nasma'ul haditha mun kasance muna zuwa mu ji hadisi fa na'riduhu ala ashabina sai mu zo mu gabatar da hadisin ga malamanmu kama tu'radu darahimu azbiyafu al istiyari kamar yadda yake zuwa a kawo dirhami wato kudi na kwandala wanda suke azbiyaf jabu al fa a kawo ma goldsmith wato masu makeran farfaru wanda suke sun san 'yan canji ne sun san gwal za su duba kuma su ce wannan mai kyau ne wannan mara kyau ne wannan ga illarsa wannan ga farashinsa wannan ga abin da kamata a biya fa ma arafu akhadna da abinda wannan malaman suka ce eh wannan mun san shi mai kyau ne to shine za yi riko da shi a cikin hadisin wa ma taraku taraknahu da abinda suka ce ba shi da kyau suka yi watsi da shi mu ma kawai sai mu watsi da shi ba ma karba wa qala marratan libnihi wata rana kuma yace da ɗansa ya bulai la taqbal minan nasi kullama ya'ridu yu'riduhu alaina لو نقبل لو نقبل من minan nasi ما ya'ridu yu'riduhu alaina la aushaka bina annahu na alai yace kai dan yaro na ka sani da muna karban duk abin da mutane suka gabatar mana na hadisi da abin da mutum ya koya mana na labarin hadisi da za mu karba to da za su ga mun zama masu sauƙin al'amari a idansu kwarjininmu zai ɗashi daga idansu kuma har sai a wayi gari mun zama babu da wani karama za su ga wato ah, wannan ai duk abin da aka ba su karɓa kawai suke ba sa tacewa wa kana ya tashaddadu fi tahdid al-imam al awzai yana tsanantawa a wajen ba da hadisi wala yuhaddithu illa liman yarda kuma baya koyar da hadisi sai ga wanda ya dace shi ba wajen koya ba kawai har in zaka koya a shi ba kowa yake bari ya koyi karatunsa ba Wai dillu ala zalika istishfa'u at-tullabi istishfa'u at-tullabi min al-a'immati ilayhi li yuhaddith lahu da zai gwada maka haka shine malamai akan je gun malamai da aka san sun san shi dalibai sukan tafi wurin neman alfarma wato su je su kai request din su kenan cewa a taimaka musu a saman musu gurbi a makaranta a malam auza'i Dan ya yadda ya ba su riwaya saboda tsananin shi ja a rajulun ila sufiyanu faƙala lahu sai ce da sufiyanu oktub ilal auza'i yu haddifu ala za ta malan ka taimaka mini ka rubuta min saƙo zuwa ga auza'i ma'ana ka bani not in kai ma auza'i dan ya koya min hadisi faƙala ya ce inni aktubu laka zan rubuta maka wala uraka ta ji duhu illa mai ya ce amma ina ganin zai wuya ka riske shi a rayu وكذا يؤخذ ذلك من قوله كما ذا gane wannan daga fadin sa inna hadha al-ilma kana kariman bi mulaqati rijal wannan ilimi ya kasance yana da daraja a lokacin da ake gamuwa da mazaje ka tashi ka tafi gun malami gari gari a tafi rihla akwai karatu a gurin sa kamar da shi yayi wannan yawon rihla ta yace falamma sara ila al-kutubi sirta tajiduhu inda al-abd wal-arabi ya ce yayin da aka wayi gari aka zuba ilimi a cike da tafai sai aka wayi gari ka ga ilimi a gun bawa bawa wanda yake ba ɗa mai yanci ba da kuma mutumin kauye shi ma ya ilimi shi kenan al'amarin ilimi sai ya lalace ba sai an je an nemo ba bawan gidanku ko bawan anguwanku ko wani ba ƙauye da yake da mafaka yana da shi sai ku je koya a shi nan kusan wannan ina kuma inda ya ga irin zamun nan shi sa ka samu a wani magana yana cewa kamar yadda kuma ya haibu sai ilu kaɓa shi ma faɗa cewa da yana da hali da sai ya sa an kama masu buga littafi ma'ana na sakuna kamar yadda a ce kamfanonin buga littafi da sai ya sa an kama su ya ya sa musu bulala don su ne kawai aikinsu su buga littafi kawai su yaɗa shi a irin wannan zamanin namu kenan a zamanin su kuma na da su rubutawa suke za su ce takardun su ta rubutawa duk littafin da suka sanya da kasuwa wani ma na ƙarya ne suka kirkiro shi sai su ta buga shi ta rubuta shi suna kai ma warraƙuna suna siya su kuma tunda abu ne mai daraja za a samu riba to ba sa jin kyamar siyan shi ko nawa sai zama aka wayi gari littafai sun yawa a hannun mutane wanda ba su kuma da ilmin littafan kamar yadda har yanzu ana samun ire-iren wannan matsala imamu abdurrahman auza'i kenan rahimahullahu labaran shi suna da yawa jama'a kwarai da gaske za ka yi kuma da tafai irin littafin a tarihu madinatu dimashka na ibn asakir ne dimashki littafin tabaqat ibn sa'ad na malam ibn sa'ad da misri littafin tahdhib at-tahdhib at-tahdhib al-kamal da littafin tazkiyat al-huffaz da imam az-zahabi da sirru alamin nubala da tarihul islam duk waɗanda za ka samu tarihinsa da kanshi aka ce yana ba da labari da aka ce abu farwa ya ce na ji babana suna tattaunawa da malam Isa ibn Yunus Isa ibn Yunus sai yake ce musu yake cewa shi baban nasu yake ce Isa ibn Yunus ayyuhuma afdalu al-Auza'i aw Sufyan a wurin ka waye fa falala Abdurrahman al-Auza'i ko Sufyan Sauri sai yace wa ma zai hada Sufyan Sauri da Auza'i ai ba iri ɗaya bane yana nuni zuwa ga cewa Sufyan Sauri ya fi Auza'i sai faɗa haka sai shi abu farwa yake ce mashi inna ru'un aka al-iraqiyya kai dai mutum ne kawai kabilanci eh, na cewa kai mutumin iraki ne kuma shi ma na sauri mutumin iraki ne wannan ƙabilancin ne kawai kake so ka nuna mana sai ce to ai ba haka bane bari ka ji labarin auza'i da kanshi ya bamu labari yake cewa ba a kale mu muka zauna lafiya ba sai da a ƙasar sham yake sai da muka zama muna tuhuman mu muna tuhuman ali muna la'anta shi nasu ba kenan suka sa su suna duk malami sai an tirsa sa mishi yayi barna ta fuskar ya nuna yana goyen bayan banu umayya in ba haka ba za a wulakanta shi ko a da albashin shi da sauransu yace daga baya da na dawo cikin hayyacina na game da malamai sai ya haibu na abin kafirin da suwaye ya ce da na tambaye su sai suka ce da ni in innaka mukrahun ai tun da tirsasa maka aka yi babu komai yace amma ni duk da haka hankali na bai natsu ba saboda an samu mun yi rantsuwa cewa in ƙarya muke yi matan mu sun saku bayin mu sun yantu dukiyar mu duka ta zama gani ma gwamnati yace sai da na sake mata na gaba daya na yanta bayina duka na sa dukiyata gaba daya fi sabilillahi sannan na ci gaba da tuba dan naga cewa na tsira daga wannan zulubin na zagin sayyidina Ali saboda kasar sham kasar nasibanci ce kamar yadda al'imamu zai yake bayyanawa a cikin tarihin mu'awiya a cikin shirar alamun nubala ya ce mu'awiya sarki ne da ya mallaki mutane da makirci da iya dabara da haƙuri da iya shugabanci ya ce kuma akwai mutane da suka zaƙe wajen san shi har suna zagin ahalin daiki kamar yadda kun da suka zake wajen san ahlul baiti suna zagin sauran sahabbai musamman yan bangaren wannan gwamnati ta banu umayya sai ce ka tausaya mutumin da ya taso a ƙasar su ga abin da ake ya taso a sham ana nasibanci ko ya taso a iraki ana shi'anci ya ce mu mun gode allah da muka taso bayan gaskiya ta bayyana da haka kowanne mun san alherin shi mun san kuskuren shi ko muna ƙauna kowanne a cikin su ba ma zakewa a gun ƙaunar wani to anan ne ma yake cewa da ya wa nahika bi hadha bi hadha al-malik wal babu din nan babban sarki ne yake domin kuwa ya ishe ka ishara a ce Umar da Usman duka sun sa shi a matsayin gwamna a kasashen Sham iya tsawon shekarun da suka yi a halifanci wajen shekaru 20 ko sama da haka sai ce walahu hannatu duk da yake yana da kurakurai sarautar shi akwai kurakurai Allah ya tsara mashi yadda da gafara dan da shine farkon sarauta a musulunci wadda ta saba wa manhajin annabta kamar da manzo sai sallallahu yake cewa awwalu rajulin yughayyiru sunnati rajulin min bani umayya wannan hadisi ne tabbatacce Imamu Tabarani ya fitar da shi da ainihin al imamu Abu Sheikh a cikin abin nan da ainihin wato Abu Dawud da Tayalisi a musnadin sa karanta littafin suna sahiha ta Sheikh Al-Albani shi kanshi Albani da yazo sai da ya ta alike yake cewa tayyuman zan Allah sai sama yana nufin canza tsarin sunnar sa dangane da zaben halifofi don mu'awiya shi ne farkon wanda ya sa ɗan shi halifa ya ce bayana ɗana ne kuma a lokacin akwai da suka fi ɗan nashi cancanta akwai abdullahi ɗan umar akwai abdullahi ɗan abbas akwai abdullahi ɗan zubair akwai abdurrahman ɗan gidan abubakar akwai husaini ɗan gidan aliyu waɗannan mutane biyar ɗin ya fi damuwa da kowa a kansu ya fi damuwa da su fiye da kowa dan ya san kowannensu ya fi ɗan shi cancanta zaka ya ta neman yadda zai yaudare su wasu da tsoratarwa wasu da abin ga da sauransu ya aiko da malamai suka zo suka yi wa'azi sorry ba ma malamai ba marwan dan haka ne yazo zo kasan madina yana cikin sahih bukhari yayi wa'azi yayi wa'azi ya ce to muawiya ya ga cewa al'umman nan ta yi rikici akan halifanci tun daga zamanin kaza da kaza shekaru wajen ashirin yanzu ana wannan rikici da haka don ƙoƙarin a kauda wannan rikicin sai ga dacewar zai saka wana ɗan shi ya bi sunna abubakar da umar domin abubakar ya sa halifa umar bayan shi umar ma ya saka halifanci a cikin mutum shida a sabu shura shine sai wane ne kuwa miki abdullahi ɗan zubair ya ce a sunna ne da kaisara a je gaya mana sunna Kisara da kaisara su wannan sun sa yayansu ne yace mu aka ji a gaya mu muawiya muawiya da zo ya ga abdullahi ɗan zubair ya ce ga an ce ka ce kaza ya ce eh na faɗa ɗin ci tumi sa kuke faɗa ce saboda ka san akwai wanda suka fi ɗanka cancanta ya ce Allahumma kafini haza mai mashi in ji ma'auya shi Allah ka mun maganin wannan ya san sun fi shi gaskiya to amma haka ya ta wannan morawa gargama har zuwa lokacin da ya mutu da ya mutu aka zo aka kawo na'ai labarin rasuwarsa a cikin labarin rasuwar aka ba da bayani cewa lallai-lallai, mutane na a ƙara tsaye da su kowa sai ya yi mu baya a gaban mutane sannan za a ƙyale shi yana nan labarin to tsawon shi a cikin sahih bukhari da kuma riwaya mai tsawon kwarai a cikin littafin tarihi madinatu bagdad da aka zo aka kira husaini da da da da da abla dan zubair a karo na farko dama abla umar ya ce shi shi bai da matsala saboda ran da aka zo ma aka ce da shi ake da mu'awiya yake cewa wannan shugabancin idan akwai wanda yake ganin ya fi ɗana cancanta to ya magana don mu nuna mashi kuma cewa mun fi cancanta wasu ka zuga sai na abla da umar cewa ka yi magana ka gaya mashi cewa ƙarya yake ya ce hannu tara abin da zan faɗa in ce mashi ka san dai wannan magana take son zuciya ce a wanda suke wannan al'amarin addinin tun kai da iyayenka kuna kafirai ba kuma musulunta ba za ka zo shi kan musulunta ya ce sai na ga idan ne wannan magana to shi kenan zan raba kan haɗin kan da ake ciki na musulmi sannan kuma za a je a kai labarin ba yadda na faɗa ba yace sai na tuna ni'imar da Allah ya da a aljanna wanda zai ba mutanen da suka bar musulmai suka zauna lafiya shi ko sai ne shi dama shi bai da matsala kaga ya sura abdullahi dan zubair yanzu sannan a dan gida abubakar kuma marwan dan hakan a wajen hayya hayya ne miya mishi gori cewa kai ba kai ne Allah ya saka da aya akan ka cewa wallazi qala li walidayhi uffil lakuma ba aisha ta karya ta cewa karya ne ba haka bai da abdullahi dan zubair da abdullahi da da sayyidina Husaini radiyallahu anhuma su aka fi jin tsoro cewa za su ita da ƙayar baya da haka cikin daren aka aika a kira su da aka zo ma sai Husaini ke cewa yasa ake neman mu ga Abdul Adam ke cewa la'allahu ma ta tsajiyatu yace halaka gutun sun ne ma waye mu haka yace dan ana siyasa jama'a dole akwai yarfe abinda mutane suka kasa ganewa kenan waɗannan sabon dole 'yan siyasa ne su kuma mutane ne su kuma mutane sa da kwaɗayin mulki duk wanda ya shiga cikin wannan siyasa sai ka gan shi da wata matsala in dai aka wuce wannan zamanin khilafa da din wato asalin shi muawiya da abin da ya kamata yi radiyallahu anhu da ya yi hakuri yadda aliyu ya hakura ina ba ta fahimci wannan tunda ake gane cewa su aliyu sun fi shi gaskiya ke kaga aliyu sanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu yana da cancanta ya zama halifa ya ƙi ya zama halifa tunda yana daga cikin as-sabiqun al-awwalun yana da dangantaka da manzo Allah ta jini yana da surkutaka yana da ilimi yana da sawabik da yawa amma da musulmai suka yi ijma'i akan abubakar sai hakura to wannan shi ne da takun ko bayan mutum sai na abubakar da aka sake abubakar da kanshi yanzu shi shine halifa yana raye duk kunci shi da ya zartar dole a ji ba magana tawaye sai na abubakar ya ce umar ne nan ma sai hakura bita da kayan baya ba kuma yana da magoya bayan shi da suke gani ya cancanta kuma ya cancanta din aka zo umar ya ce mutane shida su yi shawara tsakankanin su su naɗa wani a cikin wannan shawarar ya rage saura aliyu ɗin shi da usman abdullahi dan abdurrahman dan auf yake cewa sai na dinga bi gida gida a cikin mutanen madina ina tambayar ra'ayoyin sama da gida ɗari uku babu wanda yake ganin a haɗa a ce a sanya aliyu a saman usman da haka nan ma kiffa ta karkata zuwa ga Usman dan ma ya hakura da Allah ya zai fito kan shi wata rana ko mun gani a lokacin da kuma duk aka ijma'i kin shi din shi kuma Muawiya sai ya kin wannan sai ya ki hakura tun farko ya bar sayyidina Ali ya ki hakura ya bar ma sayyidina Hassan sannan kuma shi da aka hakura aka bar mishi kuma ya ki hakura ya ban musulmai su zabo wannan shine ma'anar wannan hadisin cewa zai canza sunnar manzala sai sama game da rabon shugabanni amma fa duk wannan da ya a baki shi ba abinda mutane suka kasa gane yake domin shi za bambanta addinin mu kenan da na sauran mutane su salaf da wannan abun ya faru a tsakankanin su sun sun dinga zakin shi to ba abun zaki bane ke. abun a ce Allah ya gafarta mini domin da abun zaki da sun dinga la'anta shi da ka babu wani dan banza da zo daga baya ce al'anci shi amma dole ne an bi magana adalci a faɗi waɗannan kurakuran a babun faɗan abin da ya faru irin sun zaka zahabi yana cewa akwai labarai da dama wanda ba a faɗansa a cikin jahilai talakawa waɗanda ba ba su abin da suke na jini ba taɓa yin wannan bayanin ba kawai yanzu ne da ya zo kai game da auzayi din nan ko mun gani Allah ya gafarta musu gaba ɗayan su to irin wannan shine ya faru har ta kaima sarakunan banu umayya da suka biyo bayan shi shi kaga yayi mulki sarautar musulunci kuma ya Allah ya taimake shi shi babu wanda ya mai tawaye tsawon shekaru ashirin ɗin nan ya biyar da kowa ku dai haƙurinsa da kyautarsa da hangen nesansa da iya makirtin siyasa sai sa ka dawo ba baya bari ta zama abokin hamayyarsa sai da ya haɗe kowa kowa ya dawo yana mushi biyayya idan kuma ka ƙi zai maganin ka cikin ruwan sanyi ba ɗan siyasa ne iyaka ɗan siyasa kamar yadda wannan yake cewa amur asa yake cewa da za a samu wani makiri irin kisra a cikin laraba kitu da mu'awiyya wanda zai iya shirya makirkin da za a iya juya al'amarin rayuwa to da haka babu bayi da wani dan tawaye sai mulki shi iyakan mulki na adalci gwargwadon hali to amma sarakunan da suka biyo bayan shi tun da ya killace abin ya mai da shi na gado din to wanda suka biyo bayan an samu azzalumai da mutunta har zuwa sanda aka zo aka samu Umar dan Abdul Aziz da waɗannan gyare-gyaren domin karanta a baya ko to a cikin zamunan su ne wannan abin ya faru ba zamanin Muawiya bane aka waye gari kamar su Abdul Malik dan Marwan bizzat Abdul dan Marwan yana la'antan Sayyidina Ali akan mumbar haka Marwan dan Hakam yana yin wannan ina fata mun gane wannan sai da zamanin Sulaimanu yayi Umar ya mishi nasiha ya bai amma gwamnonin su ba su daina shi kuma Umar Arabi da ya halifanci shine ya bada ka'ida cewa duka an hana haramun ne daga yau wani ya kara la'antan wani akan mumbar ya canza salon hudubobinsu to a wannan lokacin ne inda kana malami kai ma dole ka goyi bayan wannan abu domin abdullahi dan marwan har cewa yake man qala li taqillaha darabtu uluka ce ni malami sai mun tsoron Allah kashi kawai zan shi ba a ce mishi Allah zata malam ranka yake kai ko ka ji tsoron Allah ba a mishi wannan nasiha ce darabtu uluka kuma shekara 28 yana wannan duk mun karanta a baya ko so ire-iren waɗannan abubuwan ne suka faru har ta kai ga auza'iya ta so a wannan lokacin kuma shi ma ya lazumci zuwa ga wannan tsarin ake amma daga baya da na dawo cikin hayyacin na gane cewa barna ce za ki sai da bakarar barna ba ce da haka shi ne ce sai na ɗauka cewa rantsuwar ta ce sai na saki mata na na yanta duka bayi na sadaka da duka dukiyata kuma tsawon rayuwa na su gaba da istighfar Allah ya gafarta mashi karantar dafin sirru alamin nubala labarin yana nan da littafin ah, ainihin a cikin tarjamar sa a cikin sirru alamin nubala mujalladi na bakwai da kuma littafin ainihin tarihi madaitu dimashka na al'imamu ainihin wato ibn asakir dimashki eh, kaddantan ya tsawo ko waɗannan jama'a kamar da muka ambata ba dalilai ne akan zagin ɗaiɗaiwa mutanen nan ba dalilai ba ne amma ana samun wasu batattu a wannan zamanin suna ɗaukan waɗannan da wasu ma maganganu daban zari'a zuwa ga zagin musamman mu'awiya akwai irin su wannan saƙaf akwai irin wannan eh, su gumariyawa dinnan akwai wani eh, akwai wani mutum a riyab wanda kwanaki an ce ma an kama shi na mutu sunan shi wani dakta wani wane ne sunan shi akwai wani mutumin kasar palestine eh, doktor ibrahim adnan ibrahim adnan wani ne allah ya mushi ilimi amma akwai bata batacce ne ba yana da kasusuwa da ya yi laccoci mu'awiya filmizan muawiya ta fil mizan wajen wajen lattacin guda talatin ya dinga maganganun tashi hankali yana cewa kuma shi ba da shi a bane irin yadda kaga dai wannan na kanan nan yana yi wannan dangaren kudin nan da yake cin shi dabbirin to ire-iren waɗannan maganganun ya dinga yi ko mun gane da kyau jama'a to akwai irin su da yawa haka bata tana zuwa ma mutane ta wurare da dama takan zo idan mutum ya ɗauka wai shi mai bincike ne wanda kawai ah, mutajarri shi ba yi da aƙida shi kawai scientific research yake ko kuma mutumin da yake dama yana da son zuciya da kuma yana da wani wani gilli yana da wani kulli a zuciyarsa ko ko mutumin da ya rashin sa'a ya koyi karatu ba a hannun malamai ba ya koyi karatu da kanshi to kuma dama duk zamanin nan abin da yake ci koyi karatu da kanka galibin mutane da karfin dabara suke koyon karatu da aka ba sa iya tantance ne daidai me ba daidai ba don abin da zai baka mamaki ko ya baka tausayi wani lokaci kamar shi wannan na Kano mafi yawan mangarin da yake faɗa man domin na ƙarya ko kuma ba haka suke ba ko kuma ba ifai ne wanda kowa da ya san me yake a cikin hadisi da ya ji ya san manzo masu rauni amma kuma da su yake kafa hujja har ya kai mu a wuya wuta Allah ya tsare shu'batu bin al-hajjaj na'am Eh. tana faɗin a hali ne na yadda siyasa take lalata abubuwa kuma gaskiya ne abu ne waki babu shakka ɗan ɗan zubar sahabi ne malami ne mai taƙawa ne amma tun da yana da bambancin ra'ayin siyasa da wasu to ta mishi tasiri a duk lokacin da magana ta raɓa ta siyasa ji ba abin da yake fa ce la'allahu ma ta tsa tsagiyatu ta yi ɗagutun nan nasu ne ya mutu ma'au yake kira da wani. kuma gani kaga ko ai a wannan siyasa ce tabbas yarfa ne na 'yan siyasa eh, da 'yan adawa wannan magana tabbas haka take cewa je ka koyi karatu a abdullahi dan zubar, amma ka sani ta ya shiga siyasa siyasa kuma da abin ta shiga sai ta ɓata shi gaskiya ne siyasa musamman idan akwai hamayya wani yana ganin shi ya fi cancanta wani yana ganin shi ya fi cancanta wani ya amfani da ko sa'a ko ƙarfin incubancy ko ƙarfin kuɗi ko eh, kotu ta juya ta bashi da shi ke mulkin yanzu saura kuma yanzu suna da jayayya akan mulkinsa su ne ake tunayen adawa ku tsawon shekarun da za a ci gaba da juna makirci da yarfe da ƙoƙarin a ga kasawar juna da canza ma'anan magana ko ayyukan juna wanda kuma duk wannan baya komawa ga maslaha ga al'umma fil jumla balantana kuma su wanda suke cikin abu dan diyan da aka yi aka kawo da dan siyasa irin wannan ko da bai karya ba alal aqal sai yayi tauriya wajen maganganun shi sai ya juya gaskiya to wannan magana ce take akan hanya Allah ubangiji tsare shu'bah ibn al-hajjaj ah, abu bisbam shu'bah ibn al-hajjaj ibn al-ward al-ataki al-azdi maulahu kimalin ɗan dan hajjaj wanda aka haife shi shekara 82 ya rasu hijirar manzo tsari sallallahu alaihi da shekara 160 ana mishi alkunya da Abu Bisbab sunan shi Shu'bah dan Hajjaj dan Ward al-Ataki al-Azdi maula ban al-Az wuri da biwasit an haifi Shu'bah a garin Wasit wani gari da ke tsakanin Kufa da Basra wanda gari ne da Hajjaj ne kafa garin sabon kamar kace sabon garin Bagadaza haka suke eh, haka haka yanayin gari yake sakanal basara ta mina sigari ya bar garin su ya dawo kasar basara ya zauna a wannan ƙasa ta basara tun yana yaro hatta tsira har ma ya zama ana cewa mauliduhu wa mansha'uhu bi wasuqa wa ilmuhu kufiyun ana cewa haifarsa da tasowar shi wasuqa ne amma ilminsa irin na ƙasar kufa ne wa qad tahammala shu'batu ana ana an kathira fi talab al shu'batu dan hajjaj ya sha wahalar duniya wajen neman ilimi ga talauci ga ga rashin abin hannu ga yawo da ya gari da gari gari neman hadisi wani lokaci akan hadisi kwaya daya ko hadisi kwaya biyu zai bi kasar iraq ya tafi kasar sham ko ma wara an nahari su khurasan su marwa su samarkanda da makamantansu ya sha wahalar duriya ba kanwa ba sannan kuma ya zo wajen aiki da ilimin nan ma ya fuskanci matsala tsakankanin shi da mutanen gari tsakankanin shi da jahilai tsakanin shi da malamai tsakanin shi da sarakuna kowa ya taso mishi da bala'i saboda mutum ne wanda yake Allah ya mishi kaifin harshe da kaifin basira sannan kuma gashi da ƙananan shekaru kuma yana da ilimin da kowa bai da irin shi to sai ya zama ya fuskanci matsaloli kala daban-daban daga gurin mutane mabambanta su ila hajjaj ibn arta an tambayi hajjaj dan arta aka ce man at'abun nas fil hadith waye kake ganin yafi kowa shan wahala hadisi qala yace zakal ba'is shu'ba yace wannan talaka shine al ba'is wa atimul ba'isan raman talaka ne talau wanda aka ce in ya sosa jikin shakai da kasan ka sosa bulan kasa haka za ka kura tana tashi kaman ka karka jikin bulan kasa ko mun gane ko ka je ka tsaya da mota kan ana irin aikin hanya din nan ya take yi nan da za ka gaba ɗin kura ta rike ku haka yake talauci kuma gashi ba dan gashi bane tazi ne kinni baya damuwa da wanka ko sai ya taji gemun shi ko sai ya kalli madubi ko ya ci asuwaki ko ya kare hular shi duk wannan ba damuwar shi ba damuwar shi kawai karatun <laughs> karatun ne kawai damuwar shi tunda ha a cikin gidan shi ke rubuta karatun duka da fatawoyi da sauransu kuma shi uba yana duka jama'a a makarantar shi in kai laifi duka yake ba makarantar shi ba ma yakan tafi ya je ya zauna a majalisun wani ya ji karatu idan ya ji baka iya ba ana tashi sai cikume ka to wallahi in na ƙara jin ka koyar da wannan katin sai na sa an kulle ka garin nan dan sandan sunna ne ai da ce zan sa a rufe ka zai je kira maka yan sanda saboda malaman da suna faɗa da shi suna jin magana shi ko. zai je ya samu shugaban abin nan sahibu shurta ne ya maka cinni cewa wani na nuna kantar da barna sai ya zo a kama kawai a a rufe ka eh, an ce wata yana cikin ɗakin matan shi yana cikin ta da gashin ta ya fito wanka kawai sai ya ji wani ɗalibi yana kanta wani hadisi mai rauni kawai ya fito a guje falla mai ma sai kuma singira kawai sai kawai da kai ta an zuba da ya fito kawai sai kai shi a tsakuri na kuka ya ce wannan komai aka mai ba na ga kamar yake ce ni kuma ka zai ka fito cikin sauri kamar shi ka yi ce to ya haƙuri wato abin da yake damun shi aka ce ya yake zama da haka yana tuna irin wahalar da ya sha wajen fara wannan fatakan idan ya ga ana wata da su in ya ga ana ana ilimin rikon sakanaka kashi. kamar mai kuɗi ne wanda ya sha wahalar neman kuɗi ko za a kullum suna faɗa da 'ya'yan shi da matan shi da yaran shi na kasuwa bai so ya ga ana wasa da dukiya saboda shi ya san mutuncin ta mutum haka mara albani yake da littattafai baya so ya ga koya ne ne kana wasa da littafi ka riƙe ruwa ma fiye wata kusa da littafi a kuma mara albani laifi saboda kar ka jiƙa babu abin da yake ganin ya ce wallahi gara ɗan shi ya mutu akan littafi ya bata ko a yaga haka yake fada ta gara yawo ya mutu za a yi haifan wani wallahi haka yake haka ma da yake fada na san wasu da anan sun taba ji wannan zancen daga bakin sa to saboda ya san kima da darajar da tafi duk abin da ka san kima sa yanzu kuma mu yan boko ka ga gyaran ka da ko digirin ka haka kawai eh tana ma za ka fara kafin ya yaga <laughs> saboda ka san wahalar da ka sha da fitina da kari oba da wane ne sannan ka samu digirin nan ko kaga dole ka fahimci kimarsa to haka su kuma suke da wajen fahimtar shi ma ilimi shi yasa ba sa sakaci da shi wa kana lahu rihilatun sha'i'a fi taqiq rijal al-hadith tuthiru al-adab al-imam shubah ibn al-haddad yana da tafiye-tafiye waɗanda yayi masu ban mamaki masu nisa an san labarin su dan neman ta hakikin hadisi kwaya daya shine ya ji hadisi abun wani ya ce wa ya ga maka yace ce ai ma wani mutum da ya ga mu karanta zafin khadir bagdadi tarikh madinatu abin nan abin nan rahila fi talab al-ilm da kuma littafin wannan abu gudda da tattara akan wahalhalun da malamai suka sha abin nan malamai suka sha a wajen yawon neman ilimi na ta sunan shi da larabci yana anan mujalladi da haka babba eh, tafahatun min min sabarin ulama fi talabil ilm ko za ga ya kawo labaran ma'ana shu ba aka mu hadisi aka ce ga hadisi wa ya gaya maka yace wani ne sunan shi wani na game da shi a harami ya gaya maka ina ne garinsu ce garinsu gari kaza shi ba ya hau raƙumi ya tafi garin yana zuwa ya tambaye shi alaga ta malam hadisin da wane ya kace ya koya masa kai koya mishi eh kai kuma ya ga maka ni kuma wane ne wane yana ina garinsu gari kaza ne aka sake mai da shi wani gari ya tashi ya tafi yana zuwa garin alaga ta malam hadisi kaza ya ce eh gaskiya ne ina koyar da shi wa ya ga maka hadisin ya ce wane ne ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan nan mai rauni ne shine sharuɗan haushin ne kawai shi kenan ya isa zai ya koma gida sai ai hadisi ya mutu to haka yana da irin wannan mashakkatin wahala da nisa da kunci ba ta hana shi neman ina zai samu asalin wani hadisi da haka suka tattara wannan ilimin da yanzu duk ake samun shi cikin ruwan sanyi wa qala al-imamu wa qad nala min idab al muhaddithin fi al-hukm ala al rijali wa hadha thiqatuhu al-imamu shu'ba ya samu ainihin wato ijab malaman hadisi ya burge malaman hadisi a wajen maganganun shi akan mazaje kuma har ya samu amincewarsu maganar shi ta zama abin amincewa ce ba a jin nauyi ba a jin wani matsala game da ita ya kula imamu ahmadu kana shu'batu ummatan wahadahu fi hadha sha'an shu'ba al'umma ne shi kadai a wannan ilimi ya ani fil rijal wa basruhu bil hadisi wa tasabbutuhu wa tanqiyatuhu lil rijal hadisi a wajen ilimin mazaje da sanin hadisi da kuma yadda yake tasabbuti a hadisi da tace mazaje wa qala ya ibn sa'id ya ibn sa'id yake cewa kana shu'batu a'lamu an-nas bir rijal shu'ba yafi kowa sanin mazaje wa qala imam shafii laula shu'bata la lama urifa al-hadith bil iraq da ba dan shu'ba ba babu wanda zai san labarin hadisi a kasar iraki wala shakka anna shu'bata kana min al-muhaddithin alladhina lahum nasibun wafirin firat rafi hada sha'ani shuba yana da rabo mai tsoka a cikin malaman hadisi wajen daga daraja ilimin hadisi hatta kala fi salihu jazara salihun jazara yake cewa awwalu man takallama fi rijali shu'ba thumma tabi'ahu al-qattan thumma ahmad wa yahya salihu ya ce farkon wanda ya fara magana akan mazaje shine sha'uba sannan ya ibn sa'id al ne biyo bayan sannan ahmad ibn hanbal da yahya ibn ma'in وقال ابن حبان أما شعبة بن الحجاج فهو أكثر رحلة من مالك في الحديث شعبة ياف مالك ياو غمد نيمان حديث وأكثر جولانا في طلب العلم ياف قوة كيكي وياو وزن علم حديث وأكثر تفش تف... تفتيشا في الأقطار عن شمائل الأقبال ياف قوة واتو bibiyan garuruwa da bincikar hadisai da bincikar labaran hadisai wa qala ibn rajab bin al-hanbali wa awwalu man wasa al-kalama fil jarh wa ta'dil shu'ba shine farkon wanda ya fada magana akan jarh wa ta'dil wa ittisal al-asanid wa inqita'iha ya fada magana akan isnadoji muttasilai da munqati'ai wannan qaba an daqa'iq ilm al-ilm kuma ya tono ya tattono sirrorin ilimi na illa wa immatu hadha sha'an ba'dahu taba'un lahu fi hadha al-ilm dukkanin malaman da suke masana fannin illa da fannin ainihin jarhuwar ta'adil to duk suna mabiya ne ga shu'uba inda sun zo bayan shi wa shu'ubatu kana yahtasibul ajra fil kalami ala ar wa ar ruwat shu'uba ya kasance yana yin magana akan mazaje da tunanin zai samu lada ne yana neman lada ne a wurin Allah wa ka'annahu yara anna zalika wajibun alayhi yana ganin dole ne akan shi wa yusanni yana ce da shi al-ghaibatu fillah haka yake cewa dalibai ta'ala kitabu fillah ku zo ku zauna mai gulma dan Allah to lokacin an zo na majalisin za a ce wane wane ba a karɓar hadisi saboda kaza Wani-wani saboda kaza shine wasu za su mishi wa'azi cewa ala ga ta malam ya kake nema ka dinga jawo kanka zunubai bayan Allah da sun karantar da ilimi sun shuɗe. kana so su zama abokan husuma ka a gaban Allah ne yace gara ne husuma da su a gaban Allah akan ne husuma da manzon Allah sallallahu alaihi a gaban Allah manzon Allah ya ce yaya kana ji ana mini ƙarya kuma ka san ƙarya ne baka hana ba baka bayyana ba ki to gara ne husuma da waɗannan mutane da ake cewa na karyata su ya fi mana sauki akan husuma da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa kana yahrisu Allah yarwi ahadun an du'afa wa matruki yana da kokarin ya ga cewa ya hana kowa riwaya daga gun masu rauni ko maturukai ko da ta hanyar yi musu wannan kashedi ko kuma ta hanyar su ɗaliban ya gaya musu wani kakwai karatu a gunshi wani kakwai karatu a gunshi rawa abdullahi ibn mubarak anna shu'bata qala hadha abbad ibn kathir fahdharu abdullahi mubarak yake cewa shi uba ya ce da su ga wannan nan abbad ibn kathir ku tsorace shi wa kataba ila mu'adhin al-anbari la taktub an abi shayba qadi wa kar ka rubuta wani komai daga abu shaybata alqalin wasu wa arsala ila jarir ibn hazim la yahillu laka an tarwi an al-hasan ibn umara fa innahu yakdhib bai halasta kai riwaya daga al-hasan dan umara ba saboda ko jene yana kera karya yana zuƙi ta mali wanda kara lahafin zaha biyu an na shu'ba ta minal a'immatin nufadi allazi na takallamu fi kafirin minar ruwaki alimamu zaha biya ambatu cewa Shu'uba yana daga cikin manyan malamai na naƙadin hadisi wanda suka yi magana akan da yawa daga cikin mazaje A kullum mun tattaba a kalamahu fir rijali la yashukku annahu shadidan fil wanda diya bi bi maganar shu'ba ba zai mamaki ba zai gane cewa lallai shi uba ya kasance mai tsanani ne a wajen jarhadinsa yana da saurin jarraha mutane وقد نقلوا anhu annahu ترك رواية rajulin Ra'ahu, يركب دابته an ba da labari cewa an ga uba an ji labarin uba ya daina ansar riwayar wani mutum da ya ganshi shi yana madabba waye ta taho ya kama yana mika mata abinci idan ta taho wato yana so ya kwantar da ita ya mata ya san ta wata raka rajulan ra'ahu idza wazana yurajjihu fil mizan ya ya ga kuma wani mutum wanda in yazo awo yana yin yana yin ainihin wato idan yazo auna abinci ko wani abu da ake wani a sikeli yana yana sa sikeli ɗaya ya fi ɗaya sikeli irin mai guda biyu nan baya barin su zauna daidai wa daida to sai bar riwaya a gurin shi wata raka abu zubairi haka nan abu zubairi muhammad ibn muslim ibn tadrus ya yi watsi da shi shi ba kenan shi na ra'ahu lam yakun yuhsinu salata yayin da ya ga cewa bai iya sallah ba yana yin sallah kawai ko yaya kamar sallar mutanen kauye wata rakal min halab na amrin min ajli sautin sumi'a a baiti sai kuma ya ji ana dan rera kiɗa haka ko waka daga cikin gidan wani malami min hal ibn amr shi ma sai ba hadisin shi gidan ma shi gidan ma yin iska ne kawai ana ana jin kira to kaga yanzu kusan gidan kowa ba za a karba ba tunda ko baka saba su idiya za su taka daga alheri ne da sai wala shakka anna ba'da hadhihi al-asbab laysat bi jarihatin babu shakka akan cewa wasu daga cikin waɗannan dalilan ba su isa su sa a bar karɓar riwayar wani ba akwai tsanani a ciki wani zan taɓa da ibn salahi ba da aka ibn salahi ya ci gyaran wasu daga cikin waɗannan a cikin mukaddima وأشار الذهبي في ترجمة المنهال أن ما غمز به شعبة لا يوجب غمز الشيخ كما أتكين ترجمة شوانا بنا المنهال da alimamu azhabi a cikin mizan da itidal ya nuna zuwa ga cewa irin wannan abin da shuba ya suke shi da shi ba abin suka bane shuba shi ma dai kamar yadda mun sha karanta tarjama sa da sauransu abin da ya kamata kowa dalibi ya jama'a sai ka koma waɗannan malamai ka bi tarihinsu aƙalla a cikin muhimmat daga cikin littattafan da suke littattafan tarjama ne don ka san su sani na hakika in ma ka manta su ne ka tuna aƙalla ka ga yanzu an yi guda biyu to kafin mako ya dawo sai ka je ka zauna ka karanta tarihinsu a cikin siru alamin nubala a cikin tarihul islam a cikin tafkatul huffazi a cikin littafin tarihu bagdad da tarihu ah, abin nan ah, ah, dimashku da littafai ire-iren waɗannan kamar tahzibul tahzib kamar tahzibul kamal da ire-irensu za ka ga wasu manganin suna maimaituwa to wannan zai baka dama sai ka ji abin har ya bi jikinka ba sai ka haddace wai ka yi zama na wahal da kanka sai ka haddace ba zai zama kawai ka saba da shi inda kana karantawa yau da kullum yau da kullum a ya fi muhimmanci ka san su fiye da ka san mutanen ango kullum na faɗa wannan magana imam al-bukhari yake ba da labarin ya zo rubutawa ya ga wani ba zai je wani gari inda ya san cewa yana da 'yan uwa a garin wanda suke 'yan uwansa ta ɓangaren uwa da ya rubuta wasiƙa yana so ya gaishe su yake sai manta ma sunayensu. su uwan shi na jini amma ya manta ne sunayensu da aka lakaba musu rana a kika a yayin da kuma ya rubuta littafin tarihul kabir aka abin nan ya haya ɗan abin nan malam ibnu madini yake cewa wani sarki Ibn Tsahir, bari na maka wani littafi da aka yi shi kamar tsafi yake bari ka ga tsafi na ilimi ilimi ne amma kamar tsafi saboda ba a gane ma yaye yawan littafin ba lokaci a irin wani lokacin ba a san yadda ya yi shi ba a matsayin shekarunsa da kuma irin tsarin littafin ya ce wannan da ka gan shi tsafi ne mana ya wuce kawai abin da za a ce ga garin kwakwala tana yi saboda yadda buhari yake in yi riwaya a gurinka da sai ya tambaye ka sunanka da sunan babanka da sunan kakanka ina aka haife ka yaushe kaza da kaza suwaye yan makarantar ku suwaye malamanka suwaye ɗalibanka sai sai wa da wa ko wannan hadisin tare sai a rubuta mai sunan wannan malaman sai ta burin su wannan wannan information ne dinga collecting wannan data ita ce ya haɗa ya tare ku kabiya a lokacin da babu wanda yake da fikira irin wannan abu zaka sai har ta malaman shi sun firgita da shi a lokacin e kamar yadda umarun naki da yake cewa umar guna alidu ta sallah ke cewa wallahi wannan yaron da ya shigo ji nake gaba da hankali na tashi wallahi yace ba na samu natsuwa sai ya ba wajen nan alkafshin na ba ko mun gane to to a shayi shine kaga bukhari duk da ilimin sa amma sunan wasu yan uwansa bai rike ba saboda ba su ne damu shi ba amma mu ba yanzu da ma muna tsaya sunan yan uwanmu da ma da eh, danginmu da sirkan ma da eh, sauki ma sunan wasu yan iska ne ta ma wanda ba su san mu san su su muke rikewa aktoci yan wasa eh, masu kudin duniya guda arba'in wanda suka ci guinness book of record na kaza wasu yan iska can daban wanda wasu ma sun mutu ma garwashin wuta ne ma su ne ake rikewa kuma in baka san wannan ba baka waye ba baka da ilimi sanata salatin wa mai shekara ta 203 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama mamu zafi yake cewa fiha nan ne kuwa oh, da biyu ne ko don ta isnaini wa mai atain shekara ta 202 fiha tuwufi ala sahih ضمرة بن ربيعة في auza'i wa روى عن الأوزائي وطبقته وكان من العلماء المكثرين وأن مالهم من suna ضمرة بن ربيعة bisa magana mafi inganci a wannan shekara ya rasu ta 202 ya rasu a ƙasar falastinu ya yi ruwa daga al'auza'i da sauyin auza'i eh, yana daga cikin manyan malamai masu yawan hadisai ana mashi alkunya da abu abdullah mutumin ramla ne ramla garin ramla na ƙasar falastinu yana da riwaya a cikin alkutubul arba'a abu dawud tirmidhi na sa'i da ibn majah wafiya abu bakar buna abi waisin almadini a ko ismaila sai kuma ɗan uwan ismailu dan abi umai shi ne abu bakar ibnu abi wais asalin sunan shi shi ne abdulhamid ibnu abi waisin dan uwan ismailu dan abu wais ismailu wanda yake maliku kawun ne dan gidan kanwan maliku dan ismail ibn ukhti maliki shi yake cewa ismail ibn abi wais wasmu abdulhamid gashi ma abdulhamid al-a'mashi rawa an ibn abi za'ib wa sulaiman ibn bilal wa ta'ifa wannan ya da riwaya a cikin dukkanin kutubu sita in banda tirmidhi in banda al-imam tirmidhi al-imam al-azdi ya wani kuskure kamar yadda ibn hajar ya ambata a cikin tahzibut tahzib da cikin taqribut tahzib da yazo sai ya kuskure sunan wannan mutumi sai ya ce makaryaci ne ya tunanin wani ne daban can al'amash daban wani a'amash can daban wanda yake makaryaci sai kuskure wajen danganta wannan bayani zuwa gare shi wafiha fiha abu yahya abdulhamid ibn abdurrahman alhimmani himmani rawa an al'amashi amashi wa jama'a sai kuma alhimmani himmani abdulhamid ibn abdurrahman wanda yana da hadisi a cikin bukhari da abu dawuda da tirmizi da ibn maja a cikin sitta banda nasa'i banda muslim قال أبو داود كان داعية إلى الإرجاع abu dawuda ya ce wannan yana kira zuwa ga irja'i dan mutumin ƙasar kufa ne babu mamaki dan yayi da'awa ko yayi ya zama mai ra'ayin irja'i wato irin masu sassauci sassauci da yawa din wa fiya abu hasan amru bin shabib al-musli al-kufi rawan abd malik ibn umair wal-kibar sai kuma malam amru ibn shabib al-musli wanda ya da riwaya cikin tafin ibnu maja al-imamu ibnu shibbana ya lissafa wannan malami a cikin majruhin da ka malami ne mai rauni wa qala an-nasa'i nasa'i yake cewa laysa bil qawi wa fiha yahya ibn al-mubarak al-yazidi al-muqri an-nahwi al-lughawi sahib at-tasanif al-adabiyya wa tilmidu abdi amr ibn ibn al-ala wa lahu 74 sana wa huwa basriyun nazala bagdada ɗaya daga cikin manyan malaman nahawun ƙasar bagadaza mai suna yahya ibn al-mubarak al-yazidi al mukri mai kanta da al-qur'ani an-nahawi malamin nahawu al-lughawi malamin lugha wanda kuma sahibu tasanif al-adabiyya yana da littafai da dama na adab wa tilmibu abi amr bin al-ala kuma dalibin abu amr bin al-ala walahu 74 sana ya rasu shekarunsa a lokacin shekaru 74 wa huwa basariyun asalin shi mutumin kasar basara ne nazala bagdad ya zai zauna a kasar bagdaza ne malamin da ya karantar da sarki ma'amunan abbasi a fadar su ɗin nan ta tabanul abbas kuma babban malami ne daga cikin fiqat a wurin kira'at amma kamar da zahabi faɗa cikin tarjumarsa a cikin sirru alamin nubala yace ya killa yadri mal hadisa bai san hadisi ba malamin nahau ne malamin sira ne malamin qira'at ne amma ba malamin hadisi ne da aka shi da riwaya a cikin kutubu sita gaba ɗayan su wa fi al-fadl ibn sahal zurriyatataini wazir mamun sai kuma al-fadl sahal wannan tsohon ba magujan nan da muka yi magana a baya wanda ya zama shine babban minista a fadar ma'mun wanda ake mishi lakabi da zurriyatataini ma'abocin shugabanci biyu shugabanci na administrative shine babban waziri sannan shugabanci kuma na asakirul daula shi ne kuma babban kwamanda ko kwamandan hafsoshin na yake cewa ne ma babban hafsan hafsoshin sojoji kuma dai ne shi ne dai babban kwamanda na sojojin daular banun abba ta ɓangaren ma'amun tun ma ana rikici tsakanin ma'amun da amin shi suke nufi da zurri asafin shi sarkin shi ya ba shi wannan mukamin banda shi akwai wani malami mai irin wannan sunan karka rikici akwai alfadu ibn sahalin al-baghdadi wanda ya da riwaya a cikin dukkanin kutubu sita in banda tirmidhi al-fadl ibn salim al-baghdadi za a zo ya magana shi a nan gaba ba a wannan lokacin ya rasu ba a wannan shekara aka kashe shi wannan babban minista mai suna al-fadl ibn sahal qatalahu a a'da'i fi hammamin bi sarakhsa wasu abokan gaba suka kashe shi a cikin hammam yana cikin gidan wanka irin wanda suke a wancan zamanin sarakuna suna da wani abu da suke yi kamar a yanzu za ka yi kwatanta shi da irin kamar eh, abin nan bat cubicle ko swimming pool ko wani abu makamanci haka wanda za a tara ruwa a cikin kwami a saka ruwa mai kyau da abin nan da suke sakawa sabulai masu kanshi ta shiga ciki suna suna nishadi haka a ciki irin wannan ne suke ce muhammam wanda ya zo a sunna an hana shiga shi tambar to irin shi ne ya shiga yana wanka sai wasu daga cikin wanda suke jin haushin shi a cikin gwamnatin inda ya ta yin abubuwa waɗanda suke kamar da aka ambata ne ɗan siyasa ne kuma yana daga cikin wanda suka ja suka suka suka azazzala wutar fitina da kankanin ma'amun da ɗan uwan shi wannan shi wannan shine babban mai taimakawa ma'amun ɗayan ko mai irin sunan shi alfadl ibn rabi shi kuma babban mai taimakawa amin ila janibi ummihi khayduran kenan suka dinga suka dinga azzala wuta sai da aka rikicin da aka yi wanda kashi shi Aminu din ya rasa rayuwarsa da mulkin sa a wannan rikicin to akwai wanda suke jin haushin shi a gwamnatin su ma su ma manya ne a gwamnatin amma wani wani yanayi ne da kulle ke maimaituwa kuma aka samu wani ya samu shiga a gun wani babban sarki ko wani mai mulki sai ya hana saura suna yake ce makabal ko ko kicin cabinet ko wane ne wanda za a ce kafi sarki ko sai abin da kace sarki yake da ire-irensu waɗannan su ne suka haɗa kai suka ba da cin hanci ma wasu daga cikin haras masu gadin shi su kuma suka dilmiya shi a ruwa ya shaƙi ruwa har ya mutu ko kuma idan aka fara wata riwaya yana cikin wannan wankan kuma akwai ƴan mata jawari bayi da suke kewaye da shi wannan ta miƙo mishi tawul wannan ta mishi kis wannan ta taje mishi gashi wannan kuma ta miƙo mishi abin sha to a cikin wannan abin sha ne aka saka guba ya sha ya mutu sarkin ya ji takaici da bakin ciki kwarai akan kashe shi kuma sai da ya kashe mutane sun fi hamsin duk wanda aka ce ana zargin yana da hannu sai da aka kashe shi ba wani magana shari'a kawai da duk wanda bincike ya kai aka ce aiwa na ana zargin kamar da hannun shi sai da aka kashe shi wajen mutum hamsin gashi ma yake wa da bihi jama'a an kashe mutane da dama wata fanza'adal ma'amun ma'amun ya birkice ya shiga cikin tashin hankali wata asafa alai ya bakin ciki wa qutila bihi jama'a aka kashe wasu daga mutane wa kana min muslimatil majus da ba ma guje ne musulunta wannan magana cewa ma'amun ya ji haushi da sauransu wasu malaman tarihi ma suna ganin duka camouflage cewa ya ji daɗi a lokacin saboda kusan sahal ibn fadl din alfadl ibn sahal kamar ya kwace mishi gwamnati ne ya rasa yadda zai da shi ya fi karfin shi kuma a lokacin ma'amun yana neman auren yar ƙanin wannan sahabba shine ne alhassan binu abin shi wannan fadl ibn sa’ad ko shi kuma wancan Alhassan ibn sa’ad gwamnan shi ɗin nan na bagadaza yana neman auren yansa zamu zo mu ji batun auren a gaba ko to a lokacin yana neman auren kaga wanda za a ce kamar shine maɗaurin auren ta kuma shi kuma wannan ya mashi kaka gida akan gwamnati ya rasa da bai da aka ya ji daɗin kashe shi da aka yi ko kuma wasu ma suna ganin kamar da hannun shi ma a kashe shi amma sai nuna bakin cikin shi kuma ya ɗau mataki na kashe duk wanda zai iya tona asirin cewa ko da shi akai wallahu ala amruhum ila Allah wa sabu wa hisabuhum ila Allah to kaga duk wannan shine al'amarin shugabancin ma ba a gane me ka, me ba ka, ba sai Allah da ya halice ka Allah ya tsaye sanata salati wa mi'atin wa fiha istawsaqat al mamaliku lil ma'amuni wa qadima baghdada fi ramadana wannan min kurasana ne ba fi ba wattakhadha sakana a wannan shekarar ta ɗari uku da uku ne al'amura suka daidaita ga ma'amun ya karya kashin bayan duk wani ɗan tawaye ya samu daula ta daidaita ya baro ƙasar kurasana inda yake da ya dawo ya zauna a bagadaza babbar cibiyar gwamnatin banul abbas wafiya tufiya azhar binu sa'adin samman malam azhar ɗan sa'ad as-samman a wannan shekara ya rasu abu bakr al-basri rawa an sulaiman al taymi wa tabaqati aisha arba'an ya rayu shekara 94 a duniya wannan malami na da hadisi a cikin bukhari da muslim da abu dawud da tirmidhi da nasa'i ibnu majah ne da hadisin sa ba an ce da kafin abu ja'far al-mansur ya zama halifa abokin shi ne bacci kawai ke raba su da abu ja'far al-mansur ya zama halifa ya shigo ya gaishe shi sai abu ja'far ya ce a bashi a bashi al dinar kuma ka a bashi ya sake shigowa baya san abokan da taka da irin waɗannan mutane da aka bai sake ganin shi irin gani na halwa ba sai wata rana da ya kokari ya samu ya shigo majalisin am da ya gan shi ce me ya kawo ka ce eh dama na zo ne saboda na zo maka maka jaji na ji an ce baka da lafiya shi ne zuwan gushe ka ya ce yi lafiya talau ce a ƙara ɗaukan dinari dubu a bashi ya ƙara ce ma har kan ku sake bari shi shugo wajen na biya mu ba irin mutane na bane ya ci gaba da neman yadda ya shigo dai kullum ana hana shi ran da ya samu ya dace da ya shigo cikin rubuji yake ba na ce ku hana wannan shigo ba ya kai ka shigo yake ai ranka ina ji labarin an ce kana da ta'addaa ne wanda in dai an yi za a karba shi ne nazo ka bani yace ba ni da ita da ina da ita da na yi addu'a ka je ne shigo nan kullum sai ka shigo <laughs> kisa ce haka haka khatibi rubuta a cikin tarihin bagdad karanta siro alamin nubala kisa dama yana da cikin ɗabi'a sarakuna canza abokai idan ka san kamar tura suke cewa a friend in power shine ne a lost friend haka suke cewa abokinka da ke kan mulki to ka ɗauka ka yi asara abokan ta gashi karkace kana cikin cewa ai wane kaza minista abokina ne in dai ya fita daga kirik ɗin ku kawai to ya fita kenan kai kuma ka cigaba zama a cikin likitan talakawa ya kuma ka alheri dan ba ka ba sai ka ta buga in kana tunare da kuke da kwana a daki a dan hudu hostel kuna <laughs> kuna cin wake ne ko ku fita ku tafi lecture tare wata rana ma ba ku ci komai ba wata rana ma in bai nan kake yi mai assignment tare kuka yi abin nan eh, da aka wannan cuwa-cuwa tare kuka satan ansa tare kuka ji 'yan mata a amina duk tare kuka yi iskanci da kuka gama yanzu kuma shi babban minista ne ko wani ɗan siyasa kai kuma kana nan karasa abin da za ka yi in ka ka ba labari ba sai a ɗauka ma hukaci ne kai wala tallahi gara kawai ka je ka nemi naka kai ba eh, duk ɗan siyasan nan ba su yi makaranta ba kuma nan musamman nan abu take cibiya ce babba da daman sun yi abu sai ka ga wani ka ji wani frustrated professor ma yana ta baku da wannan labari ci wani ɗan iska nan muke tare da shi mu muke ba koya mushi amma wai yanzu baya ma daukan waya ya ma canza wayoyin shi zaka ta zama wannan complain din ku ko wani ma da tattala ya fita ku kuma ku ne yan ajin ku kuke koya musu ku ne masu cin point kuma amma shi kuma da shine a can yake ya wuce ma point da shi <laughs> su suke cinye ma azikin ƙasa gaba daya to kawai ka hakure da Allah ya baka kawai ya maka ka manta da shi ba shi ne mai ka ba saboda ba sa yin click ɗaya da talakawa kuma gaba ɗaya tunaninsu da akaliyar su kai da zuciyar ma masu mulki Allah ba irin zuciyar mutane ba masu mulki ba sa tunani da awatsi ka san wannan psychology su yadda muke da tunani da tausayi kawanci kau da kai na sanayya masu mulki ba sa wannan abin da ke gaban su kawai shine mulkin su duk abin da zai iya kawo mulkin su tangarda wallahi za su iya kau da shi ka san wannan duk rashin sanin wannan yake sa mutane suke rikici da masu mulki ka san wannan bisa an kabu tarihi zaka ga mai mulki ya kashe baban shi ya kashe ɗan shi ya kashe matar shi ya kashe kowa gudanar aka yi wannan a cikin musulunci ba da za mu dokan wasu daga ciki ai yanzu ba mu kai lokacin da duniyar musulunci ta rikice rikicewa na na sosai ba da sauran hayyacin ta hayyanzu shekara ɗari biyu ne kawai bari a fara shiga shekara ta ɗari uku ɗari hudu ɗari biyar in Allah ya raya mu zuwa lokacin ka ji irin bala'in da za ka dinga ji a cikin waɗannan tarihohin na abubuwan da sarakuna suke yi lokacin da za a samu sarakunan masu waye gari wasu ma yan giya ne mashaya ne wasu wasu kawai yan gado ne ba su san ma muhimmancin sarauta ba su dai kawai sun gada ne wani wanda kawai kwana yake cikin bayi yan mata ji an ce sarki guda ɗaya yana kwana gado ɗaya da mata ashirin ya zai da su kawai saboda tsabar gasa nan available wani yana da baiwa mace tafi guda ɗari bai san iyakansu ba kuma kowace kawai in ya zo fadarsa suka zo suka yi rawa ko suka kawo abinci wanda ya gani ko zai ce ma fiye ɗin shi to wannan ita za a kawo mashi ita yau ɗakin shi sai ya zama na ma wasu da matan auren ba akwai akwai sarakunan da aka dinga zargin cewa ma ƴaƴansu da matansu na aure suka yaba ba ƴaƴansu bane tun ba yau ba So, da bai kula mata aure sai su je ta tarkici kawai da ministoci ce ta fitina da sauransu irin da kaga hanyar da ana yi dinnan ba sa ba abu bane isa kamar yadda na sha faɗa jama'a mutane suna kan tarihi za su rage shiga cikin imuwa na abubuwan da suke gani ba wani abu da za gani ka cewa ya sabo ne wa hankalin ka ya tashi an taɓa yin irin shi ko kuma wanda ya fi shi muni to sai ka ga suka to ai ba ai ba komai bane dama ai an taɓa ji misali yanzu wanda in ka ji ƙara hon yanzu kawai an yi hon ai ba za ka ji tsoro ba dan zaman ka taɓa jin ƙara hon amma yaro ji ƙarami yanzu baban shi shi yana jin hon sai ya sa kuka bai san me ba to shi ne abun nan da muke samu na shock da mu je mu a akan facebook ai ta surutu da majalisanmu wai an ji wani yayi kaza ko wani ya ce kaza ko matsala iri kaza ta faru saboda mutane ba su taɓa jin wannan abin ba sai a ranar mu mai hawa karancin sanin tarihi ma wani ko da nan ko da wato na ita wannan daular Najeriya din Allah ya tsare mu na'am wane kenan azharu eh akwai daga cikin asita banda ibnu maja eh ibnu maja ne kawai da yarwa da gaske duk waɗannan jama'an kuna son ganin su kai ka koma taqribu tahdhib tahdhibu tahdhib al-kashif na zahabi ko uku nan hukuma da zaka gani sai kokari kai ka saba da su zaka rike ba haddacewa ake ba wai da ake haddace formula a zaka kokari ne kawai kullun kana kallon suna kallon ka kana shiga kana fita zaka kai ka saba yadda ga direba na iya kirgar ramukan da ke hanyar legas tun daga Kaduna legas wani ya san yawan ramuka kuma ko yana gidi ya san cewa daidai wuri kaza za a ɗaya kafa ba ka bane inda awal nan daga nan har zuwa kasuwa akwai wani rami da baka san shi ba in kawo wannan keke taka mai taya uku ko yaya kake ka san inda za ka taka wuta sai ka san inda zaka daga saboda ka bi ka bi ya fi cikin tarbi cikin tarbi yau da gobe ne kawai na'am وفيها في الجماد في في ذو القعدة الإمام حسين بن علي الجعفي سي الإمام حسين بن علي بن الوليد الجعفي مولاه الكوفي المقري الحافظ متم قصة كوفة ما لم قرآني لأن بابا ما هدتش وأن الشيء هذا دون الجماعة رواء عن الأعمش وجماعة قال أحمد بن حنبل ما رأيت أفضل منه ومن سعد بن عامر الدوباعي amr dan hanbali yake cewa ban taba ganin wanda ya kashi falala ba shi da malam sa'ad dan amir wa qala yahya ibn yahya an Saburi in baqi ahad min al-abdali fa husayn al-ju'f in ma har akwai wanda daga cikin abdalu wanda za a ce wai dole sai da su a duniya to ina ganin wannan husayn din in ji malam yahya ibn yahya malamin su imamu muslim qultu wa kana ma'a taqaddumihi fil ilmi ra'asan fi zuhud wal ibada bayan kasancewar shi babban malami inda zahabi ce kuma babban dan zuhud ne da bauta Allah wa fi hal Husayn ibn an-Naysaburi al-Faqih sai kuma malam Husaini ɗan dan Walid babban malamin fiqh din nan rahala wa akhadha an Malik ibn Mughwal wa tabaqati yayi tafiya ya tafi kasar Sham kenan yayi karatu a gun Malik ibn Mughwal da tsararrakin sa wa qara al ala kisai ya koyi karatun Qur'ani a gun Kisa'i wa kana kathir al wal jihad wal karam mutum ne daga cikin wanda suka fi kowa yawan yaƙe zuwa yaƙi da jihadi kuma mutumin kirki mai kyauta da sakin hannu wannan ya da riwaya cikin zafin al-Imam an-Nasa'i ne kawai wa fiya Khuzaimah ibn Hazim al-Khurasani al-Amir sai kuma wani komanda daga cikin komandojin Banu abbas shine Khuzaimah ibn Hazim al-Khurasani al-Amir ahad al-quwad al-kibari al-Abbasiyya wa fiha Zaid ibn al-Hubabi sai kuma Zaid ibn al-Hubabi ibn ar-Rayyan kenan al-hubab kamar da malamai suka fassara zahabi ma ya fassara yace abin nan nau'un min al-afa'i wani nau'i ne daga cikin macizayya macizi ne mai shiga ruwa wani maciji ne mai shiga ruwa dinnan shi yake cewa al-hubab a larabci sami'a malik ibn mighwal wa khalqan kabiran ya ji karatu a gun malik ibn mighwal da malamai da yawa wa kana hafizan sahiba hadith babban mahaddaci ne yana da hadisai da yawa wasi'ar rihla sabiran alal faqari wal Ya yayi tafiye tafiye kuma ya haƙura da talauci da rashi e babban malami ne al-Imam Ibn Hibbana ya kwararo shi a cikin as-Sikat al Muslim da al-Arba'a sun fitar da riwaya saban da Bukhari yayi ya wace ya wacen duniya har ma ana cewa ya je ƙasa Andalus duk da yake Zahabi a istigrabin cewa ya je ƙasa Andalus din a inda ya kokarin nuna cewa malaman da ya yi karatu a gunsu andalasawa ɗin ya gamu da su ne a harami ba wai ya je ƙasarsu ba ne wallahu ala wafiya usman ibn abdurrahman al-harrani al-fara'ifi wa kana yattabi'u ne wannan ku gyara kana yattabi'u fara'if al-hadith yana bibiyan hadisai masu ban sha'awa hadisan da suke da labarai haka yan masu daɗi da labaran aljanna labaran ni'imomi wanda da za a ji mamaki yana bibiyar su yake tattarawa sai ake ce mishi at-tara'i fa lahu at-tara'i rawa an hisham ibn hibbana wa tabaqati wa huwa saduq zahabi yace wannan ne gaskiya ne riwaya ce riwaya ce hasana al-imamu abu dawuda da al-imamu an-nasa'i da ibnu majah sun fitar da riwaya ta banda bukhari banda muslim banda tirmidhi wa fiha fi safarin ali ibn musa riba al-imam abu al-hasan al-husaini bi tus in kun tana mun wuce wannan a baya ah, wannan da ma'amun ya bashi wulatul ahad ko aliyu ne riba ali ibn musa riba shi ma wannan shekara ya rasu 203 ana mishi alkunya da abul hasani al-husaini jika sayyidina husaini ne bi tus ya rasu a garin tus har yanzu sunan garin kenan jiha ce yanzu a kasar iran ana tsarin din shi ko dai t o u ko kuma t u kawai ana rubuta shi duka haka kasar iran jiha ce mai zaman kanta a kasar kurasana da yanzu kuma kasar iran walahu 50 sana ya rasu dan shekara 50 ko kuma shekara 53 bisa wani kauli walahu mashhadun kabirun bi tus yuzar yana da hubbare babba sananne a kasar tus har a zamanin su kenan kuma har yanzu akwai shi ana zuwa ana ziyarta yan shi'a suna zuwa wannan ya daga cikin wuraren da za su ga malamai su yi magana akan imamu zahabi musamman a cikin littafin shi siru alamin nubala da tarihul islam yana yawan faɗan cewa wane wane kaza yana da mashhadi yuzaru amma ba a taba samun a wani wuri ya ce babu kyau wanda za ji kuma da aka san shi da naƙadi bai wuce wata magana da bai ba sai magana akan kowace inci bawon akan hadisi ne akan fiqh ne akan tarbiyya ne akan ra'ayi ne wata magana da wani malami ne baya wucewa sai yayi magana idan aka wasu suka karkata zuwa ga cewa to kamar ka ce zahabi baya ganin haramcin zuwa kabarin waliyai da yin addu'a a wajen ko musamman an samu shi har ila yau a cikin tarjama al-imamu a cikin tarjama wani daga cikin albaitin na manta kowa ya yi kokarin ya yi raddi ga ibn taymiya akai kai ce cewa shi ibn taymiya ba su kyauta ba sun hana ziyarar kabari na wani mai wallahu alam kamar tarjafin aqidatul imam az-zahabi littafi da wani wani bahsi da wani malami a kasar makka yayi karamin juzi haka na manta sunan malamin shi a takaice shi zaka ji irin wannan da dama yana cewa wana wane lahu mashhadin yuzaru ko ah, wa yi tabarraku bihi ko wa yi da'a inda ku baya yin koda ya ce na uzu billahi min dalala wanda wani lokaci iya abin da ya kan faɗa ke Allah ya gafarta musu gaba daya rawa an abihi musa al-kabil wa an jaddihi an ja'far ibn muhammad ibn sadiq din mun karanta wannan da bayanai da muka yi a baya akai ah, ah, wa fiya abu Dawud al-hafari umar ibn sa'd bil kufa rawa an malik ibn mughwal wa mis'al wa kana min عباد المحدثين sai kuma ainihin haɗila yau wani mutum mai suna abu dawud alhafari wanda sunan shi umar bin sa'ad a hafar ɗin wata anguwa ce a ƙasar kufa inda ya zauna yana daga cikin masu bauta allah wanda suka rayu cikin talauci rawa an malik bin mirwal yana daga cikin masu min ubadil muhaddisi qala abu hamdun al-muqri lamma mata dafannahu wa tarakna babahu maftuhan ma khallafa shay'an ce da ya mutu da aka ji aka mai na'iza kofar gidan shi ma abu da aka bari ba abin da za a rike don ba abin da za a sata kamar da ɗalibai suke ba da labari hatta takarda wacce za a rubuta karatu bai da kuɗi na siyan takarda don haka wani lokaci a jikin rigar shi yake rubutawa haka abokan suka ba da labari idan ya zo ya haddace sai ya wanke rigar uban ya koma sai ya sake rubutawa a jikin da ka san ɓarawa an sa irin wata jikin mutane da bai da kuɗin siyan kura takarda saboda tsaba rage talauci imajin mutum ya mutu a cikin da aka fitar da shi aka je aka mai jana'iza ko sai aka bar gidan a buɗe ya zama kharab babu komai a ciki fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un qala ibn al-madini ma ra'aytu bil kufa a'bada minhu yace ban taba ganin wani a kufa da ya kai shi tsaba rage bauta Allah ba wa qala waqi'un in kana yudfa'u al-bala'u bi ahadin fi zamanina fa bi abi dawuda al-jafari in har akwai wani wanda za a ce a sanadiyar shi Allah ya kawo da mutane bala'i ko adda a ce Allah dan wane ka rangwanta mana to wannan mutumin ya kai wannan mataki ya kai a haka da shi saboda tsabaragen bauta Allah shi da da tsantseninsa za mu saurara insha Allah sai Allah ya kai mu karatu na gaba subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk ba za yi wannan karatun ba jama'a mako mai zuwa sai mako na sama insha Allah kamar yadda na faɗa kafin a fara wanda ya san ya zo na jama'a ku dinga shigowa kuna zaunawa irin wannan zaman da mutane suke a waje ko ana labari ko ana taba hansar da sauransu ko ana cin tsire ya saba wa tarbiyyar ɗaliban karatu na ahlus sunna jama'a Allah ta mana albani ya ta mana fada akan wannan wasu sun ji wasu ba su ji ba wasu kuma da sun ga baya duniya sun koma suna ji to ba dan shi kuke ya kamata ku yi dan Allah Allah shi wannan ne ke ya zo kuma ne wannan matsalar da ya kawo ne